الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة كانتا لله حنيفا ولم يق من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الله يلازم قطعان إن بتلاتين إجرار صلى الله عليه وسلم ليا بمتون يقوم بجاتو ودب يقوم insha Allah ya ci gaba da karatun ba ne gikin tsohon mini suratul nahliyo ayayan shitun da shige guttai ga mu mai gikin da karatun tsohon bayana da kinan na ayayan shitun da e shige guttai insha Allah أن الله تبارك وتعالى يقول إنما جعل السبت إنما جعل السبت السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت سكنا سبي العفي تفنيا سبي بيتي وانا اجا يونا ولا في على الذين اختلفوا فيه ya zagara ice da ba na mai rubana a gashi yahudi yau a ce da jide ba bi annabawa yi bi ma'ana bi annabiya yi ibana aja foro ya sibiya gama ka a da ba kuje na annabi Allah wa na annabi Musa na kudunci ce ituwa liya juma ga su kula a ta juma ce a ta dawa su asibi Allah wa su asibi na a gai tuna ya lumina asibi na ma a mu da mini ciwon a yalaya asibi na a gai gwana efo efunyo so ko uji uji alitana daga ladi fungu chato laadi, litinin talata laruba alamin juma ogutun idana dawana, soko fe lo tuji ja alita nun satulo juma fe na wa asibi fa so daga na soko ko asibi fa na to a to a ga asibi fa a ci gagan so kwade bukata ya efa abin roma masana min lobo ebo tsotso yi ba eba alita ne jina ba walakad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana min lobo okutu anyi nga mu lago feji alita ipato ama okutu anyi uchi uchi ibamba yi uchi gaga ewo na wa ajuwo ule nyana ya ce ebutun gwa ma masana min dogo na wuce da bukata asibi na ga fana yau ne ga asibi ga so kwa fon ya ce ya to ga asibi wace a yafi fada bakugo ni ne na mala ci ta ta asibi na a yawon mataka bi ma'ana fa asibi ga dabi ina yin mawa na jaji kokari ruya su ma ewa na abu ma na asibi fa man si ti bayani a gan <coughs> mishani bebe nan betina to annabi isa tuna jimma ga la annabi isa mu kemina la ya wuri a cuce a ti daba sun asibi nan jimma ga ke la annabi isa amma jama'an wuce ake a cele ba gani da annabi an yayin annabi to annabi a ci ciwo la jimma ba Adawa su ladi ki da ganga ladi ko kasu kuta ji da alita ya ce fa ciwo yau ga mala hadisi bai hadisi sai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yake nahnu al-akhirun al-awwalun yi za na bai jana amma iga zama farin gaji fa mana ba ciwo. wa nahnu awwalu man yadkhulu aljanna ya luma da salmi mai gayin farko da na jaka aljanna ya gadana bai da lawan utul kitaba min qablina to ne dai yahudi bai mishanji a littafi kan la ya taura bai injile na shidayina wa mutainahu min ba'di amma bala qur'ani yi na wizu ne be bai mishanji amma faqtalafu fihi min alhaq a cin da bai tiye fonno ba gaskiyo fa da yawmu alladhi talafu fi efo juma na nan gai fana cin da ba da ku gona fa da na fa da fa da nan Allah lahu su ko ta ya luma ne Muhammad buba in ta ba su fuga fo juma sai bogo su kula sibiya jumila adula titacan wani ka ba na sokola gabe na mafi da daji bina wurin majuhuri mafa'ili fiya juyila sabtu ulaje ya a sibilaje efo ciwon ne ma ko ya wuduji <clears throat> alalabe na talafu ya ce wudu gane ya ce annabi annabi hada bai ce efo gawana a ci lamito annabi musa nan wa inna لتوتي أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بينهم lalle wato hukunci tsakanin halittajin yau ba zai fi kiyaman fi fi ya telefon da bai na a ɗan yi wani fi gibi na jigana na yau na jigana na yau na yahudi jiga a si biyo mishan biyo bai fa ciwo mini mako go bai fa sallaye mako musulmi jiga juma'a yau iga su kula gaskiya lamarin da yau alhamdulillah ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تبارك وتعالى ولقنا خطاب يقلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه دقيقه قالوا فيه لا بين خطاب يزينه yawa ne bi yi zawangi je la sabi da rabbika da kwai tsocewe ga mai addini mu <clears throat> alega annabi atu amitu umarni mu annabi yi zaji ga biya musu annabi yi zanu ga biya wurmiya a mai yayi be kwai su ko ki kwai su ko kun ga islamu annabi mai yayi bin hikma eti hikma ina tafsiri dalali na ubene kwa biki bene nga alqur'ani ki amfani da ayoyin qur'ani wala ba wani da wangi wal mau'izatul hasana yawazi wangi ki ga wani wazi wangi a gan gai alqawlu rakik in ganin dace na ga shafi za wangi ya ba wazi jibo yasiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ina wazi wangi na da ga irin zama zawami zigawo an kale a cita a make ji fafaga a ji damar da zuciya fi na shi wata kwana wajadilin mobility ya ansan anabi ko mi gani bayi wato da yana ko umarni yau na su kai da sallallahu alaihi wasallam na jadilin ko mi bai kafiri ko mi bai zajiri shi amma ga ko mi bayi ko mi bayi billati hiya ahsanu bai kuna ci ciwo ko gage gawana zai na ci an na ni ne miyo an na ni ba ni miyo an na ni ba ni miyo kai ni bai dabwa gaskiya tula kan ruca wala tujadilu ahlul kitab illa billati iya ahsan sọ fún ko ga bayanan sallallahu alaihi wasallam ga jadilun nati ku mumini ji be ni gogo to ye maga gomi be kafiri ji pataki hal kitab e gomi be ay be billati iya ahsan be gono ti tonje gane ya wujaji ya bayani da nan ga littafi ya ci wannan e ka yaje da ga ya je da ni na da babban sai da ci ganja ba jadilhum billati iya asan bomi bayi bi kwanda ci soje gane bayi kwai wujo kuje kwai keya mun wuci ko a shiga bakar mamun kuni rahimahullah ita mine gana wai gana be bai zaga dawa ziji jawazi ji lafiya mutane ki in madamwa ma da nasara ne bai wannan ya gana wa gan gaskiya ne zamu ta ko a gaba amma hankali cita ne ba fe gomi daga nuna nuna wani waje ya dana amma ka lafe gudu na mun ga yin gada na gaski wuta inda ci fa ne za wa gaskiya no ni kaya amma fa no wa bicciya karara ga wa gaskiya ko nan mutum ya lafo dan gurko je da gaba gaskiya ne da zai jiko be guru sai gogo ne da wa ba nan ya ya fi lafiya ile ne ki lafiya abin nan wato yadda na kiya gadda zanen zano ne bim da na baga wazi ba nan ina wafe ne wato ba na ji kiya fa gane ko ga wafe fa ina da fatan wazi ba gona ga batan so ina wafe ci kuna ide ji lafiya wale ina kurani ga ina da wani jadilu billati iya asan zane ji su da gaskiya na gaji a gaban ee eh, ka bomi bi ayi ma ka bomi bi ayi ma da dɔw bɛ bomi ne sɛ bi wo tɔ kora ne ka ne bi bomi amu mi bomi anji ɛ so emi ko ti sɛ bi a amu tsi de mi ne wo gbona waye mi bo eri nji o yɛ zana ka gaskiya le o ma o ma dogo to so la le a na to ti ka yi ayi bo ɛ amu emi bo gaskiya mu na ka aji sɛ bi a mu ti ca bi wuji laifi biya inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle to cewe huwa a'lamu ga da kike gan ka ci sigatul ba sai dai alamun ya yi tafsira fasara ba da ga ai alimu eh abdaliya na wuje tubo wa luton huwa a'lamu e ba ma no so ko ga ke gan koyi yi gwano ga zamu ci da baƙi amma yana wa lewa fassara wannan huwa alamu su ko gaƙe adada gbemina mugane zai ci ke su ko gawo bayanai su kula mutum ci ke gbogbo ma'anayin isim tambila abuwa ya tiyan ma'anayin isim fayil ya asali su ko gaye tuna digi gano yabi man dalla an sabili izalin e duka ke kuduwa a gaya kuna wa da Wakati ti gonna wa ti wala aljanna na dana e ku yo goro zana ta e kunce wani wuci bika na su ku kiwo zana madalla wa bi kake gonna duba na su ku kiwo kan gogo alama bi mota ne kem na su gode kike da ne bi kake ko goro duba na a ci kuke da kiwo da ne a ade bawo a ta e ko goro na na ajina wala aljanna su kwai da ta camu ayan nan mai lauyi ga wajibi zo a ji wazi e shiga cici a ciga e e fara an yi tufa ne lamarin ya Allah wa kutu cuya ne su kwai da su kwai nan nuna dana za a nuna wuce kpata fiye amma zai ni da guba guta daga na kyani ce ya tupa ni ga dole bata zandun wala na kiyawa na afi kwa kasa wazi tatizo ndondo wani wa jijo ikata Tati tatizo ndondo amma bigo ta finne waji wazi na muji tuzo ndondo ya zeni za kuba ga ne ki dunyani akarula za ni kenan gama la su kuga wal takum yukum umma yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun adadi za izinga bine kwani shikenan kuma hukunci yi fardu kifaya fardun kifayi a ciguro farin lori wanda ya gwala a bishina cikin da yau hukunci ya sallar jana'iza na sun musulmi gajin ajali aka dede ni da kuka kuta a jakuta a je kuna ji shirya a cira a sai wuso a wuce sallah wuce da ke agwala kpata da ji wuce amma da yi kpata ga ba ta da na ya sai su asiri wuce na lai musulmi na kpata da ji wuce a file fiyo to a ci to dawa yau <coughs> imam mai wala ya bai na wuga a ci ya na ci makka ya na muhammad sallallahu alaihi wasallam da lokacin na ji muhadana annabi ji muhadana bi quraish ci bi na ya fi lafiya iga sun ga da jima Allahu tabaraka wa ta'ala min ayan nan ta nasra al-islam furo je imam kurtubi gon bi zawadi ju bi addini bi talattufin walinin duna mukhashanatin wa unfin bi zawadi bi addini bi sauki bi ladamai rashafi shafi ladimai ga su ba mu mun ci ga haka za yan bagi an yadda wal muslimu na ila yau bai kiyama uslubun lau na su tubucici e ba wa wazi goya musulmi ya hadda fa kiyama da doga ji wazi na wulawu su uslubu ya addawati bil hikma wal mau'izati al hasana so ko ayi ji fadin uslubu nan kalmar shaitan ki zama mutuwa da ko وإن آتمتم فآكبوا بمثل ما عكبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الله تبارك وتعالى aya wuta na ke a babbani nan mai shiga aya jayo na ce a nan muhammad sallallahu madina sura na suratul nahl makki yo maka ba ju ya rasulullah sallallahu amma da daga aya kutan ne a lafi zobo ko na mamatina ba na kaga ga ci mun gabata mun kan da ga ya ce a rasulullah sallallahu nan annabi wato ga ga da ne kan tuna ga aya na ba ka zama ya kuce ya abu ya na abu ya na abu mini ikima wato sallallahu alaihi wasallam wato ga ya foro ga lawo alabuta la lala biyan makka ay sura ya makka alawa ala da su ki Allah ya gadan na ya butan na bokwai a kobitin Allah tabaraka wa ta'ala ga <clears throat> abike gabe gaya jigana asali ka punishment ki ayi be ni pe eh o ti sa foro ko jike alula na ẹni bí ẹwùn lọ́kọ́ tọ́ ìwúrò dáwọn àsáyé wáyé bí tá a lókè pa agogo agogo fọ́nù pẹ̀lú náà yọ lédìí wọ́n àgọ́bìtún ọgá agogo fọ́nù fàákì ló bẹ̀rẹ̀ fi máa wọ́n kí mi mfani iri kwacin kwaci fani na wula wọn wani ta bí màá ní ìdájọ́ wọlé mo ti gbé wá fáwọn àwàjí ọ̀gá tó kí èmi lóra jù wọn lọ́wọ́ àwàjí wọn wọn bí mọ́ ìdájọ́ ìdájọ́ ẹ̀jọ́ ẹ̀jọ́ àmọ́ ẹ̀jọ́ ṣe

muka ga gawa ta hakuri wa dai na ga wani jiyo ga famani tada alaikum fa tadu alaihi bi misli ma tada alaikum daga bitutu ogo ko ti gawa ta hakuri wa bitutu to ga iru gorogo da ke mu bitutu ogo na muka ga yadda tun da da yi ma waya da tun hakuri Allah tabaraka wa ta'ala ci ga wala in sabartum amma kabo ya ga da ya ga ya ya ci a kurici ya ci jirga lawa khairun musabiri kuci gebe da ne za a kurici iza dabo a kurici wani kaka haikuru iza dabo jiwon ya da nan wace ke waga da na wacin gawa waga wofa, ga wafa wafa fayin tilli wani kaba wafa wani yin ruwa iza dabo jiwon ya da na wacin gawo aha so da no dogo jiga wona waga ga go fa wa jiga na ga ga ayu ya akuno akuno yin tsadan amma ba no dogo jiga jiga wa jiga to da akuri ji ka sa ga ti jiga wo sannan na ajiji yo e pamba yo ti akuri ya e bo no tso awu ga go ga ga ti jiga wo wa ku be dana sa sa akuri no da chino go da chino na ni mu mudu chino akuri jo wazi mai eh, ajizu e kwambayo nufi e sokuru ya ba kuli da wa mace ga lawa khairu lil sabiri duna gaggen kawai ya zai za a kuni a gaya na a coci a dan sallallahu alaihi wasallam etinya ekuyo wujo ba bana wa hamza na inda ga Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ane ga ga <clears throat> a yindu na ege a tunanin yi abu su fiya nan nga abubuwan ya badar nan an dagi wani ga ta'ai mako ibn adi wugirayi ne kuma cayi shigan amajiya ga sai ga an zawo wuce da lawa shi mai ikpe gushi wuyo habasha ce daga nan mai bakun doka da na nasarar salabu ya nan ma ga wuce jiman shikenan <clears throat> washi na gade kudo badar na yan kudo hutu alagbatowa kí wọ́n fẹ́ wá sọ bàlúgà àdáhàmsà ẹnu ẹgbẹ́ òun gbogbo láàmsà owó ìmọ̀hámsà owó mọ̀hámsà jẹ́ owó ìwà ìgbẹ́ kákáí adèrèwà lẹ́gbẹ̀bìnrin gan wọ́n èèyàn ámsà chi wọ́n tupa fún ìmọ̀jà àpàkọ́là anta ngal a sama be sayu fe tok tok tok ulwe jiwe ya ya ko tsa ba yi bayo Allah sallallahu alaihi wasallam ne lamarin da ya nuna ko yi sarai an da mina hadisi na cijo a ga Allah sallallahu alaihi wasallam ga la'abtulanna makanahu 70 rajulan minhum kuti da su kai sai a ga kafiri addu'a ne ki bayan zaɓo gina wuri a ah, ruwa da ci ga amma bayani na mawaci ko a shekara hannun gina wuga bayani zo ci kwatar da ya tiya adadi wani isnadaji tajwa anabi da an yi ma sabi ma misagu daga ayajaga aya kima ya ga damuwa pàtàkì ogun gáyé kímínà lagbàkú àti fún àǹtàrà so na gáyé gan musulatu musulatu da wani musulunci da ya dabi wuna to amma lokaci wuce sabi zai a kuti ji gagan a gujin a gaji ga sai a ci ga na kan a sun ban kuti kuti a gumba kokorin kokorin sai a ga musulatu ji ga a ce ga Allah wa shi ci aya nabi gaton aye jinya a amzawo wanzo a amzawo lagi annabi sallallahu alaihi wasallam e ga ga ta yi musulmi shi ya ga ga ga ya ji ga daidai ni na je na ga ya ji ga zai na wuye ya wu zai ni ga amma wani yin to ya ga da su ya ga ba su hakuri ya ci jin ga lawa khairul sabiri muke ga ya zani je ya ji hakuri ne annabi ga shi kenan ya ba su hakuri ya ji ga kuma ka fara ji da kutumin shi nan sallallahu alaihi wa sallam kyuma wasbin wa ma sabaruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيك مما يمكرون آه ما هو شيخ محمد شركي تي muna bayanin da ce bai da bayani bayanin watakila kafi baya wurin nan bai lamun je ce wa yi ko ne mafari mu ga aya wa yi a fa'aki ko bi misli ma hukimtun bi min masala da ji sufi ba mai jilata yana e yi masala ni ga masalatu gafar e zagawa jiya wo meji da wo karara nci be logo awe lokacin hukke kana in ba wo junga wo tura ke wo kai ga misalin zafaro ke misali ba ni nan idza e tudukiya wo ni wo wo tibi na ko wo zalunci wo ci bele kayu e cici wo mo da kayu nan la wa ke ga wala ngba wala wala nyu kon baya ziki mi todo du nyu tim kula ni mi ganna la man ji da bage alalbi ne ke misali Muhammad du Sirin ke Ibrahim Rakhayi ke Sufyan al-Thawri mujahid da wani bidan da caji a ga alalbi ne wala mu ga wakibo ba ni mu jiwa yana wadda ka wadda ka ba jinga nanu na mole go de kabu ba na go la we re go ati de de ba zo je ne we wa nga ma la wa ha la shek mu ma sheki tin ban na ga ko ka ga ni bayani ku ba na be be no na ga de gaskiya go ne ba ci man ji da ga hu ja e bon nanu wa ba da wa ba tun a kan ga imam maliki lobe yau a da mun da wace da zai imam maliki ne ga bude shi da kuce alin da yanu min wujjana ji amfani da yana ganga a nasu lalisala mai gaga addil amana ila mani tamanak wala ta hun man khanaka amana la zana gala amana ya wani wani gaji an ce da alijin wani ci na zanen wajen gwani to gaji gamu shesan kitika ga hadisin na mula fewuja na ku ga ya masa da zafar yana ga waje ga wana ga kwana yana ana nisa da sallah mai nauna wala ta hun man khanaka ga ji zane jiwayanci na ga jiwayanci wani na ga gabayanci na ina na bai ga gona da wani amma ba abu ne ba masa da tuzafaro en yan wayo akiwa wa mun shugu ciwo wanda yanci ya zan sai gobe wanda ya nufi da wani ya ce masalai mafari masalai ba ci yanzu nufi nuna manji ti fahimta daga ayayi wani a kwabtu wani gai bayanai mu ma tsala firki sas abike ya zagawa jiyan a gawa fama kutula da hadida kutula biya ya zaga za kirayi a bikin wa kirayi a ganin kwanin zamfani da mutum yin kwanin ga ala a cagu gawa inu ga wuza nu ga ga wugo o mu kutila da hajar wai ta kun la cha wuza nu ce kutila bi ta kun ci ga ala ci ga wu to ga a ga ibo nan ga labaru ci ti fara da ali yahudin da ci ko billahi tiye zaki shi da ci mu la ta ce ta kun ko ci fe ku har ta yi zaki na mu ko anabi ga yin jira daga a jigan su ba fe la ya tun ce da fe duka ta ce ta kun ko

wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi ga annabi ga albadi azlam ezagaje otukun jige gie chuwe wona beju ga jige gie chuwe chono wode lefa nyawoji kabwa eh nyawo na kaiji da nan amma su kula yanni wa na aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi a gairi musulmi nike mazo ti gafa ta da alaikum fa tadu alai bi mithli ma tada alaikum a kuga zane gituti wa bana ngai zane na fina ngai zane ne bi bitu ayate ne na bo amma wannan gagban bibitu ne waje bibitu amma to su soku yi bi bi bibitu a gaiba ki ba gaiba yayin musulmi na rabtun gai sha mushakalan mai gumu shakala mai balaga za ta gabi ga gage tiye nauyi taci mai balaga na fiya ce ga gairu mulbati to ade ne ga mu shakala na wace za mu sayyatin sayyatun mithluha eh e ya dede sai ya dede da zu eh dede ya mafarin gan ya dede dede baci na beji caje gaba ya mafarin na su muje a amma sukuri da sun na yin je waki da goma sha tara wani ganda yau kyuru واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون Allah tabaraka wa ta'ala ga wasbir annabi da ta hakuri da ta hakuri wa ma sabruka illa billah akuri na waje na wufa sai bai su kai eh na bai ga asabru billah kim na da asabru ma Allah ku shiga ta ga kuma shirku ko shi yabo ya gunka ne asabru billah kime kwada asabru billah bi tawfiki Ko ga tsu zaba akuri ji ta yaji yu

za mu ci magana kan wasu yin waji wada wa ga a karshen mu buye ja ki ta wani kwaɗe su ko da ba ba <clears throat> a da mun ya tuwa na da kirki jajan fe ga na garar bana afirka ne na sabran wata wafana musulmi so ko ja kurpe juma kuryayi kuma ga wani wani ta ce musulunci bai rufi ba duwa ya kuri fífún yàyí olójú yàyí lẹ́mọ̀bí wọn ló fẹ̀sẹ̀rẹ̀ yìí náà kújẹ́ yẹn wà gani gbami láyé gbami wọn gbami náà jẹ́ àkúrú gáyé jìnà àá wà yá mi ní wọ̀ yáyà sòkó sòkó olóko jìyà bala ta zina alayhi anabi wa maganye bai ce kafin ga umarin ganye ba ganye ga ji ma na ganye ba ya ce gbami da jaji wani ganye ba ya ci ba na zai ci cikin wani mu wala taku fi daikin o mo gafe da mini ba kino ni ma yin kuro ne yin gwado da ya bo a muke addaiku addaiku man shiga addaiku bi addaiku bi fatin bi fatin dado bi kasriha ma'ana ne ojo gafe da mini yin ba kino amma mai luga na shiga rike da mu wanda wani ne ga addaiku na ke mun ga da mini abu na mai jini fiyan pípìé mọ̀ ó dọ̀ọ́ gan ìyì nkò sáré ẹ́ amma ba nun ga tunanin su kula bayani bai na lokaci da wani wata ka tare mu ardu bi ma rahubat ba na kin gobe tun ba ta da nan wajin wa fira ga ci wani bai na ci ba e ko ma mo fili so kongo amma pipiye n mu ga na pipiye je be ha to ne bai ga adinku amma dai abdiku da bamban da cewa ga bambanci da tsakanin ma'ana guba na wani a ga yanayin diku na ga yi pipiye ne ko pipiye sutura ko pipiye mace a yi wakiyawa a ga yi na fiye wani muwa ko mafi fama ma yi bawai to na yi diku nti dai kwa wadda ya ne wa ni gwa ni ya gwa wa ga su da kin ne ya pafi bone na yi diku amma ga yi pipiye ba wuce dai ku so ko ce na nabi nga afe da mini ye e ba ato pipi ne ye gbɔn ma afe da no gbɔ ye gbɔn na anabi sallallahu alaihi wasallam ne hadisi abu dawud nga wo wa ko sai don du lagada no ci biu ya wuya ga ani wa ni gbɔn ani wa ni jo har ma na ye gbɔn ga to ba ba da no ci na ni wa ga wo ga tiya ya ya kan do mutuya wa an salimu sadri ya gbɔn rufo gawo damuwa da zondon da yana ga zondon shakka mu so ne lai wa da ma daga mini ne zai lafifi ya gobe na gaji kuza an ni wani go an ni wani jo fe mi ne fi fojo fe kuma na fi ciza da mini lafifi ya e gobe na kiwo <clears throat> إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون inna allaha ma allazina takaw lalla allahu bamba ke ba ganin da ne sundu ne e ita ce ngala ce la su ko ba ta yo gamala ce ji kafirin ce gamala ce ba yo da da da da Za zaɓi zuci su kuma an ba da yi <clears throat> nana a gan dai ga almahiyyat muhasso eh su kudda bi mumi da shi wallabe na Za sinun zagani zai ci bolo-bolo na su kudda mutan biyayi almahiyyat muhasso ga da wani ki ma na su kudda biyayi kudda biyayi bi nasirin wata yidin wata zidin sòkò gbọ́ngbẹ́ ayé sòkò tó àzùmọ̀ wọn àyà awúche wọn àlùwà àlùwàlà ẹbàpì ńlọ́nà gábẹ́ àánú sòkò gbẹ́ ẹbàpì ń ti dákẹ́ ń dàgbà kí àgbà lùgbà ya ńgbà aládà ámì ń tíó. nàgẹ́ ìgbà almahiyyar tulhaso mazika da almahiyyar tulhama na aya nuci bebe yana ke misali na Allah ta wa ta'ala ga gawa min suratul hadid huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ben don ya gada na su ba gobe huwa aina ma kuntum Allahu tabi ben don da ya gada na ne almayiyatul amma su kwada bai bekiyo muda bai bil ilmi wal hitab wal ihata muda bai bekijuni لأنه في كل مكان بعلمه الله ودد أن تنظر بعلمه أما بذاته استوى على العرش بذاته وأنت جيد تتعالى على شو إذا دين نزيدين بس بمسينا تتعالى على شو سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون بالنجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا wanda ya su kudu kibere da saman ɓata toki mini ma yi kuri min da juwa tarafa da wuta ta su fobi ne e gaga su Eh, illa huwa rabi'u afati su kwa iza ta. wala khamsatin <coughs> za ku ta yakan afi ba da su sote <coughs> da ba su eh, eh, za sirriya illa huwa sadisun afati su kwa iza sanca wala adana min dalika a ji su ma da dukiya ga kina gubana wala akfara amma da ta ta da dukiya ga ga da kuta kuta kuta ta da ina na. illa huwa ma'ahum a fati su ba da bayi aina ma ka ni bai da ka fi da nan mai ya ne mai yiwu ama kuke ya mai jini fika su ba da bayi da shi so su ko da bai gantan da yau ke da bai da sanu Amu da bai ne ji bai wuce ne bai zumutu ne bai kabarin wani ayan ne ke lawe muhimmanci ya isa, ya su ji kwalokwalo ga ga gaida daga ya aki wani gasa ne mai ala'a wa wasu wani so a wani za ga bin mutum ya mi bitu ba yana ya ce wana ya ci nan gaba tuzana ya fi ganin kwayoyi ya fi da ba wake wace insana aje gwayo aje wagi jinna jawai a samu ji da min yi alkawali ba isa mi o ló fi dẹ́bọ̀ pàtàkì tó tsakani babu yi gaba ta yi sanu o imi ta yi o ya baji ya o ya yi gaji ci bai ci ne ya be da jila da ya zona e ci yan da ci na ji ya ye yana ya juya da shi ya bai da bai dama na be ya rufe da shi domin yi oge wanda wee je na wee dewo ka mbe mba ịchọ ga wee dewo ụtọ wee gwu odewo chọrọ anụ ụtọ aji amị ikpere gị ahụ na ngwu ụba gbagba tuya ba ga ga gama dan gwa mai yuje gyana da kisra fa na mu da mini sanu mu ji hakki mu ji dole ya kawai ja wani lafiya amma isanu ya su kuma wanda ne je ji isanu no ga inna la ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun eh mutoyin mi wadanu le weye bai shi na muji tin mi wọn da ubu wọn da ọkọ ọgbọn ọgbà ọza àmọ mo jẹ bukata isan mo bí ti ọgbà ọza kó o gbé ayé kó o gbé isan yọ wọláyé tí fi ń bọ́ ní wọlá gbẹ̀gbẹ̀ á ń gbẹ̀dà kàn mọ́ fi ń bọ́ àfẹ́ ìtìmílẹ̀ àgbà kí mo di ohun àjọ wa àti lọ́wọ́ gwargwadon na yi da bai zuba da wani ya sura wuce wannan alhamdulillah su kuwa da jawe ya sura da ja ya bace su kuwa jayayi inan na azumin lokuta na nan ya sura na gudu alhamdulillah karatu dan gwargwadon da gwanan su kwamu jiya amfani Ajiye ajiye ajiye za ka yi na su kuwa yi kwanci aluba aluba aluba ne yi bana su kun yi ko bi ga bin gayi fa yi tabbatu da min ramu ko ku jin gafara ba ne ka ci ci batana ko ci wani ne ba mutum alhamdulillah alhamdulillah ba ne ga da na sura mu eh sura da ga <coughs> suratu bani isra'il zamu caja kan wannan suratul isra suratul bani isra'il suru yana da aya shi tuce tudo ne suru yana a makiya ko ɗaya makiya ba ya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bayan 52 zai ci cewa loji ban gayi surayen aratan a feci surayen islalin sallam da bitti suratul alakon na wabu surayen aratan na wajen surayen isra'ilin sallallahu alaihi sallam a cuciya na bijima suratul kasasu da yara ta dinnina suratul kasas mazuma suratul namni ko wani yara ta dubu suratul namni mazuma suratul shawara ko ya shiga da mutu a gaiba suratu shu'ara ba su suratu waqi'a boyo ale waqi'a ga suran shi ba da musu anyo so daga waqi'o shi shu'ara sai namlu sai qasas sai suratu isra e ba ku fito da je ki ko sura na ga yin gwegi da gubaci ke ke ba gani da al-isra al-isra masdaru yoyi asra alaza da zai shi ne isra'il alaza da zai yi shi su kuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai shi da zai shi na daga makka har betul baitul hindis ba mai almasir al-aqsa cinan ina lalaji ibatina a da ji makka isra'un nan al-isra'un nan da su da ke bagani bai na fita daga yanzu shi guda sama a ci sokon kungo ci gosan lagutu da ya yi ne ke ga al-miraji isa ku babannin gana na bi shi ne wuci ina laibatina a

kichilobeti <clears throat> ni diso daga baba yako chigumo sambo suna kusala mtu ya iyo na naga ibayani ne ko kaga uja tika na nga basuko ya begani ya yi insha Allah suratul isra'il na manji ga min fadalo ko ke mu bedo na hadisi wana ajisi ga na ga wato aisha ina da sallam rubu bena ga da sallam kana wafi wafe ya sumu wafe fe fiyazun ba ta tawi hatta na kula ar ya ke fe bi gaga ma yuri da an yi yuftira a na bauta wani wala ci ci gari elo bi da fi fiyazun na mi gbe jiye ta tawi wani yuftiru ga ga yazun ila cici ci fiyazun ya ta tawi ya walai fa dan hurku ma fiyasu ya hatta na kula har ya ji fe gaga gan ma da an yasu annabi to an fiyasu ba ni da rai wa kana la yanamu ala firashi annabi ya fi da aisha annabi ya fi wani lele ta su kuwa hatta ya kara kullu lailati bi bani isra'ila a faci sun ga sura na ne ga sura bani isra'ila nan ba biye to kafin lele nan wa zumar da zuma zumar sura guba na na bai guba shi dondo a ci ga gatin da bilu bai da ne suna yugo na sai lu bai da suna yugo imam ahmad lu bai da ne musna yugo ibn khuzaimah ni bai da ne sahih yugo hakim lu bai da ne mustadrak yugo so hadisi ne wani fadala sura ne na ma kesarai ina ga na gayi ittibawu sunna aga ganna na bai joji kokaro wasu wani gurgudu ishirin da ka afi wani nan a suratul isra'i ba da suratul zumar su kutu yi kokari a ah. lokacin kita na bijin zannan isra'un ci ya kurka da betul mudisi ba gun tayar iniraji jin mini ba kuwa shi ne manzi bere ipe man ji dabo gan ezan na nabi sallallahu alaihi wasallam junzu da min ya eya na tutu da ba ku gona bi ma na nabi kubiya shi ba dindina a cikin mutane mu ci ja nabi nan eh amma faru ci ga wati isra'u a ci gaga shaykhul mufassirin ibn jarir tabari a ci ga wani lobe amma man shi da kwace da bai ya ke misali da imamu kurtubi da imamu nawawi a ga annabi ya ji annabi arabu ya gutsu zo bi ma'ana na annabi ya shi ba bai gutsun yi na ci da ya gutsu zuman mu sha annabi na ga annabi ji ji sarawo ci da zanne ba bai tun disi da ba mu ci gobano sama man shi ke a ga sai na nabi ya guwe ya guwo zuma na tutunan kan ga wai gyara ta daidai zuma na daga nima ba mai gyara ta wadda ya guwo na tutun ci ja nabi na kan ga nabi je sirawo bayan da da baka kai na labin ba titi kutsu ya kuta da wani naji baka ta ci man wani amma kutsu na lo pa ta fi a arayikul maktum wani. man wace ko al-mubarak furi ga ya ban wace ta gaya ni le ba binciken go ga da bidaje israwa <clears throat> saku sama ba bayanin ba wa wale ga ga ra'ayi na mai tuzuma na gai ga anabijin israya sai na wa bai atul akaba yi mafariji wula ji bai atul akaba ba cica ko kuma mula ji ta bai atla aka bayan mafara wuce uba da wani gaga annabi dai ya gobe ni zumana tutuna wuce gyara ta beni zumana daga mimma ba daga ya gobe ni wuce gobe gobe te fun wuce gama ne ga annabi ta isra'o mu da wuce wakati mubarak fo la yukul maktub ne be ko wujala jo ne ga gon gala uci ko kafi mu gon be bana wakati ne ga na fi min ya suratu isra'i wana wa ya wa ya shakka don wa yi chaba chaba yi risala misali sallallahu alaihi wa sallam kuma ku ga jibe da zadul ma'adi ibn qayyim al-jawzi so ya bugo annabi da isra'i lamarin na mu da shakka sahaba jagor wayu be wakati ala wakati tafsirul kafiri ne mula ruwaya na sibn malik be kur wayu shi be mula ruwaya bureda be ibn asif al aslami mula ruwaya jabir ibn abdullah be yau zai fatu ibn yaman abu sayyid sa'd ibn malik ibn sinan al qudri shiddad shaddad ibn aus riwaya abdullah ibn abbas ruwaya abdullah ibn mas'ud riwaya sayyidina murki khattab ruwaya aisha da mu'minin shi wa muhali bintu abi talib wa ji kakai maji gana ku bai da na wazo da wana ake teza shi da gona shi da wa ji bai a ibnu kasir ga mun ladin fi min ya tafsirun wa so wa ne ga sahaba da ji wa ya bai ji sirawa ne da wani addu'a sarai da ko to da lamarin na wace ne raji shakka yana man shiga kila ce yi na abubakar as-siddiq a gaya boke minin jibona funa na biyu labari laji daga suwa ya shi midabetil disi ba go magoga da sama madaji mini ya sho sai na baka riga a ci guyo ku ya cawa ga nuna zuma shi da shakka lamarin cin fitina ya sabon da ci tuka ba nan manji lau bai gaga da gani musulunci ya ga kai annabi ya zuga mana ma wannan zuwa na yi kwaya a da ne jiri da ko bai tsira wani amma sai na baka rumba zumajan annabi ga mai tuba ko a ga la yi asudi ko min bayani na mai wasu ko mubarak fu labina <clears throat> a ki Allah tabaraka wa ta'ala ga bismillah ya ga dabba bai sura no be waite mo bai su kai ipe tandoya su kwayo ji ba dai gbogbo to fahimto to bayanu kwata su kuma yayi ituna yi wa taimakon da bai nan bai arrahmani ituna la ni mai goke musulmi kafin yi bayi yi wani ga mai mu, ituna la ni mai goke musulmi da kika gudu ba fi kiyama ne kuma subhanan nabi asra bismillahir rahmanir سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع الأبصير الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لتاتا تتبتا الله وغاي الذي أسرى وغاي تنالا بعبده وغاي تنالا وشمو دازي شنو ليلا ميشي waleko asira wuriga maana ya e wuriga maana ya shila so ko cike zarfi ya zamani ya yin laila cike ayu kago mu wuce wadda zarfiye shi min almasjid alharam daga masalaci ne alfurumu ta kuma ngai masalaci kaba na ngai masalaci mafari na bin jiwonu masalaci ne takwai annabi ibrahim mutum annabi dazan ilal masjid al-aqsa adda ba masallaci da kiyana ngai masallaci baitul muqdis ibi ga masallaci na kiyana bo bi kiyaya a baitul dis da makkai e za mai ya fani kasan bani wajibi na tsobani ebo ezin ya fitiyo alladhi barakna haula masallaci gayan baitul maqdis bait almasjid al-aqsa ne ci ce ta albarka da ku ila albarka da ba ji bona ga bisimar wal an'am in su suji bi nuna je je kun ji nan ga da ku ba ki masallaci almasjid al-aqsa alai ga masallaci ku ba nan Masalaci da yi wani je da da da wasallam mutu daraja jaji yana masallaci mafari a nan ibrahim mutu da makka al-masjid al-haram masallaci bacici al-masjid al-aqsa tsakanin tuttuya masallaci kabo da al-masjid al-aqsa a gaya shi ba mu ga ta jamu masalaci da da daraja ta ci hami tuno na wurare masalaci a nan muhammad sallam na da madina wani kafin ma tuno na umar ya shitu-shitu na dokuna daga zamai a nabi ibrahim sai lokacin a nabi sallam sallam ba bi da masallacin na baro masalaci mutane nan na jajaje bayani ga masalaci a nufin tuku tukuba na ne daga mice gama da ki sallah ni masalacin butan nan tutobi lola alkawari shi lola sallon ciwo amun ga da musulaci kutan na ba dundun da buga ce daga waje sallah na kuji dole wala mu sha wala mi emi na wace na sha ga ga ga ce mai gani a kaji sallah musulaci a dole ko da ko to suna ciye fuye miye ji ba gun haku kyani eh, da mini daraja ya sami masalacin nan linuriyahu min ayatina kima layi ci na anisa da salam da zanne bai shi eh, daga makka da baitul madisi da bago da sama su kuma ya ci je linuriyahu min ayatina ebe da biliwa na bisallallahu da salam ene si ye mamaki si aya yayi shi nan ye tu malaika jibril fi ye lawa wa yi shi yu aya shi yu ka ka kai bayani wuci ya nabi ma ta banko ulaya mu ta banko so ko ta da man da ya to anabi wato be o dole be ku baba wani ga mala anabi da zai mai raji da zai mai raji nan kenda Allah di su be gurin ga basu kona annabi lutu yana naye ne yi a azaba na sokuta ta tanufi wani annabi da za da ta alijiyar nan nuna kemgbe ta tanuyi ne annabi da za da al'arashi iri bayanin ci bata sokola annabi lalun dole ebe ne yele yele ungbuganin beyan lọ́yàn ada gayo mota pankuru ji waye mani ji amma wato bai ne su kurun na gayi man fana na wanda na bi mutu da sannan sallallahu alaihi wasallam inna wulalan wasu kwa huwa samiul basir etuna wina wiyo adda ne sunna ala alimu ga kwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kwali da kike wani wani na annabi sallallahu alaihi wasallam mai ganan mane na mai tune ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ji himma Mu sai wewe mchuya chuo beza na wata don wewe ne eh wale ga lokaci na a ah, misali ba misali tetenjo misali tetenjo bana laysa kamithlihi shay huwa samiul basir <clears throat> da yayin shugaban kasa Muhammadu Buhari ga yi wa wani wa ga presidential filler lábẹ́ owó gbé gbábọ́sọ̀ tó kí wọ́n àwọn sẹ̀sẹ̀ wọ́n ẹgbọ́n wọn wọ́n àwọn sẹ̀sẹ̀ gan wọn àwọn wọ́n ṣí ẹ́ kanga benci ma watakila shi wani wanda ya kwata wani kiro gan shugaban kasa Najeriya yau amma watakila lokaci na waganda ga mutu da gari yana ji shi ne presidential bin ba ne a sallah ne wajen kemgbe su mai nuna ko juma gano wadada fadru ne cin wobiru ga bi nga malaya ne da lo ga sapa ta min addinin nono wa de su su ko wa nabi muhammadu eh e wana nabi ne yiye ne wole ya no, imani da musulunci na imani de su ko mun ga shidu da yawe na liyana gamala ya ci ga kanun da ilami tu iga ga gini ne ba ga ne ya ma. ziyama nula iga yijine la ci zo so wa ji sauro ya na yi na wa zai na albarka irin do iga wa ya jinu daga sai ga dan bana mu ci bara iga yi, goki ba ga ko da albarka ya so mu ci da e ti shehu batan ga annabi Muhammadu yo albarku kuma za albarka iga da za ne da ga ci ga ya zamu ci yawo fa ma za ba da haƙƙi.

amma tuci soko ba mu ji soko annabi ga gawo mu ya annabi mu cewa ga sauye kemne ya mu soko na ki sauye kemne ga mu soko ne mu soko jajin ene ma na ubudiya na da wani adda sunna ne da daraja kun abduna wuriya ku ji soko adda sunna na daraja kuna baba mawla bayanin mai cibe da mai mai ga egiba na soko egbegu aya nona egiba wachikuru la suna na soko ya anabe na wai suna na da daraja ga mini sunu da na gama yi abdu bai wani shayi ya ga ya komi kalbi inda zara ya rufu sami warra'i la wuni illa biya abdiya fa innahu ashrafu asma'i shayi ya ga ya jama'i mishi nye bayani wadda bayan zagi ne ga zarawo zanen wani to da nan ne na kya ci gabi wa zarawo ji shayire ga abubu la ta da wani ya gayi mi ma kano ya gayi mi fe gabe ya abdi ya ya ya wanda ne mu ya zarawo na abu tsaba ci cin mu bai zarawo ne shi ya zarawo fa innahu ashrafu asma'i suna na daddarja gaban ko mata na dauna ga yi wafe yi wafe ife yi wafe wuce zarawo mana wafe yabo zarawo manyan lalle bai bai da bi kiwo alakar da tsakanin mahabba da abdina wa ga yawuji ya suko wace ga yana ba wa gana a madadin misali a yi wa ga professor wani ko doctor wani ko a gaban a kenga ci ko tici wace yi wani makala yi wace wa ka sallama wa jawa amma da jina yi wasu na naji ba ta na mun ga sunna na da daraja ga bawo ko na ga yi wujo a yi wa so ko ko ki bo wuji wannan na waye a soko na wani wani alakai cici na wani a soko na min na yi ma min na yi rubutu yin mahabba da eh sọkún bẹ́tìtì bẹ̀rùtọ́ sọkún sọkún bẹ́tìtì gàlẹ́ muhammad gabana cici guba ne domin mu ci dai lahiya ya age gaga cici e pa cici ya sokwa alami cici ne ya biya su kunun ga ya ti cici pato aga ga waga zuwa ya gogo ga su kuma ya gogo su kuma ya habiba habibu ya ne wai da ya gogo pata gwani waga izana wato utatiyar e ba ci ci wani amma ga ga ga halitta su ku ajiye halitta sama bai ajiye halitta na da daraja sama bai ki ci ga zawangi wayo halitta wayo bi ta ciciya ni yabo bi ta annabi muhammadu na alaikum wa ya kuka babayin wa ya kuka mamayin wa ya kuka zaddan da yawai so ebo lokacin ah, ya gyaru alamiyar na uh, manyan wacce ko shakshen ke talata wujja ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutasa daga makka da baitul maqdisi da sama ita mai rajo wani mutasa da dabe na karbaci ne mutasa da dabe ranya wuce ke zanen na zai bana su kuga asra bi abidihi ina mai na. ibaratu an majmu'i ruhi wal jasad zane ya wuce na zane jana karɓa ce wa madarayi na ce gogo daga mafaziyan amudu wasu na sokoji amfani bai nan wani wagan na karɓa ce a na bi lasa da yau na karɓa ci da rayun gada zan ga ya ci wulaya wayi ga gayan na ta anabi na shi maka ko ki muzira wato nana wa nana wa za wa ga ta za ci ti gari rikica ma yi gumu ci zuwa na bijuwa an da wuzuri na waje da makaci zina balantana ta ga zama ci jirin ridda ga musulunci ruwa amma yi wani ga gagaggar na karba ce mu yi gan wuce zanna wani gara wuce hajji fitina ya ha wallahu bai yake cikin kuni na mini hukwa gada wani da ya hukwa dogon na karba a nasarar da sunan lada zanna maji gama makiya adde na cika boye su bana kuma zalika ala Allah bi aziz so ya bu lokaci ya gyaru su ko ga da jin da su ci gaba da yi a yayin baci idan da ya ga mu ci caji daidai nan shi mu bata yi su ko gawa mu bata yi su ko bata yi su ko idan da majalisa su ko su ko ga mu ji mu ga guje yayi sukwai zo gawa mu sukwai zo gawa mu sukwai zo gawa mu da bai ga babu shafi mu cici nan ko yi ci baji na ba yi yora da yi yora yi wasu kuma tuci da ba gawa su ko kwamu shi shi lafiya shugaban kasa ya su hutu zuma so ci ga zuma tuni maki wuce yanayin to yadda su ba su kiwo ganyu don wayan ya da khairi na na gauna su hutu yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh